بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعا وقرنه بالصلاة في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وأقيموا الصلاة طرفي النهار والزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك الآية وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فإن الدين كله علم بالحق وعمل به والعمل به لا بد فيه من اليقين والصبر بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف الله ويعبد وبه يمجد الله ويوحد يرفع الله بالعلم أقواما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 bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci ranar talata, ashirin ga watan Rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin, wanda kuma ya zo daidai da sha bakwai ga watan uku, miladiya ta dubu biyu da tara. a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan katsina a ƙofar ƙaura a wannan karatu namu mai albarka na littafi mai suna a tuffatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar abu al-abbas taqiyuddin ahmad ibn أحمد ابن عبد الحليم salam ibn السلام al-harrani al-dimashqi المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة wannan kuma shi ne darasinmu na talatin wanda kuma a jerin gwanan darussanmu a wannan majalisi mai albarka wannan shi ne na saba'in da hudu ibn taimiyya ya shiga wata gaba ta wani al'amari mai muhimmanci kwarai da gaske dangane da al'amalul kalbiya wato ayyukan zukata ya shiga batu a kan haƙuri haƙuri yana daga cikin ayyukan zukata wanda zuciya take kusantar Allah da shi wanda yake da mahimmanci kwarai-kwarai da gaske a rayuwar bil'adama balma kamar yadda malamai ke faɗa ba yadda za a yi bil'adama ya wadatu ga barin haƙuri dole ne yana buƙatar wannan aiki wanda shi ne haƙuri a karatun da ya gabata malam yana cewa wala budda fi jami'i zalika min as-sabri ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها والصبر عن اتباع أهواء النفوس fi ma naha Allahu anhu malam yace duk abin nan da muka ambata a baya ba zai taba tabbata ba dole sai an samu haƙuri yace domin haka ne malamai ko musulmi gaba ɗaya suka yi ittifaki akan wajabcin haƙuri haƙuri wajibi ne musulmi muslimina jami'an haƙuri ala ada'il wajibati akan ayyukan da ubangiji ya wajabta maka ka zo da su wa tarkil mahzurati da barin abubuwan da ubangiji ya hala wa yadkhulu fi zalika sabru alal masaibi an an yajza'a fiha sannan haƙuri a bisa masiba da za ta auka wa mutum kada ya riƙa raki da ƙorafi a kanta wannan shi ma yana shiga ƙarƙashin haƙuri haka nan haƙuri ga barin soye-soyen zuciya cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana wannan shi ma yana shiga ƙarƙashin haƙuri saboda haka idan aka ce haƙuri ko asabru da harshen larabci abin da ake nufi da shi alhabsu tsarewa kamar haƙuri hafsun nafsi ce amma shtahihi. hafsun nafsi, amma shtahihi. mutum ya tsare kansa ya hana zuciyarsa abin da take sha'awa wanda bai dace ba habsun nafsi an fi'li ma la yahsunu fi'luhu wa an tarki ma la yahsunu tarkuhu ki haƙuri ka hana ranka ta aikata abin da bai dace ta aikata ba ka hana ranka ta bar abin da ya dace ta bar abin da bai dace ta aikata ba ka hana ranka barin abin da bai dace ainihin ta aikata ba wannan shine ake kira sabro haƙuri Al-Junaid ibn Muhammad an tambaye shi menene haƙuri, ya ce haƙuri shi ne tajarru'ul mararati ma ta'abbusi, mutum ya rika kwankwaɗar ɗaci ba tare da nuna alamar ɓacin fuska ba, wannan shi ne haƙuri kana kwankwaɗar abu mai ɗaci. amma kuma kada a ga ranka ko fuskarka a murtike tana ɓaɓɓacewa wannan shine haƙuri saboda haka malamai suke cewa abinda ake cewa haƙuri shine wato tarku tashakki والتسخط وترك إظهار ذلك على الجوارح حبس اللسان عن التشكي والقلب عن التسخط والجوارح عن إظهار ذلك mutum ya hana wato harshen sa bayyana abin da yake raki ne, haka nan ya danne zuciyarsa da barin jin haushi, sannan kuma ya danna gabansa kada su nuna alamun jin haushi a aikace. Saboda haka haƙuri yana da alaƙa da harshe da zuciya da gabai, kamar yadda imani yake da alaƙa da harshe da zuciya da gabbai ko me kake samu zaka samu ta hanyar haƙuri ne kamar yadda sayyidina Umar yake cewa inna afdala aishin adraknahu adraknahu bis sabr walau kana sabr min ar-rijali lakana kariman duk wani abin da muka samu to mun same shi ne ta hanyar haƙuri ma'ana haƙuri shi ya bamu da a ce haƙuri mutum ne to da an yi mutum mai karamci irin abubuwan da muka samu waɗanda muke so a rayuwarmu ta hanyarsa. Shi yasa a wani gurin yake cewa laukana sabru wa shukru ba'iraini ma balaitu mara rakibtu da a ce haƙuri da godiya raƙuman hawa ne guda biyu to ba zan damu ba kowane ɗaya daga cikinsu na samu na hau ko ya hau haƙuri ko ya hau ainihin godiya saboda haka haƙuri wato wani wata taska ce daga cikin taskokin ubangiji da yake ba da ita ga wanda ya so ba kowa ne yake zama mai wannan haƙurin ba sai wanda ubangiji ya so ya kasance yana da wannan sifa ta haƙuri kamar yadda al-Hasan basri yake cewa as-sabru kanzun min kunuzil khairi la yu'tihi Allah illa li'abdin karimin alayhi wato hakuri wata taska ce daga cikin taskokin alkhairi yace baya ba da ita ga kowa sai ga mutumin da yake da daraja da martaba a gurinsa to kamar yadda suka ce hakuri din nan yana da ta'alluki da aikata wajibi yana da ta'alluki da aikata abin da aka da barin abin da aka hana ka yana da ta'alluki kuma da da abin da yake faruwa gare ka na kaddara kita as-sabru ala salasati aqsam sabrun ala fi'l al-ma'murat wa sabrun ala tark al-mahdhurat wa sabrun ala al-maqdurat ka yi haƙuri ka aikata abin da aka umarce ka wannan haƙuri ne ka yi haƙuri ka bar abin da aka hana ka wannan haƙuri ne ka yi haƙuri a kan abin da ya same ka na ƙaddara wannan haƙuri ne saboda ka fi'lul ma'mur wa tarkul mahzur wa sabru 'ala al-maqdur waɗannan duk nau'uka ne na haƙuri don haka idan aka ce haƙuri kakka zaci cewa ana nufin kawai a dake ka ko a ɓata maka rai ka ce ka yafe wannan shi kaɗai ne haƙuri malamai suka ce haƙuri ya kasu gida biyu bai bi'tibari mahallihi wato duba da inda haƙurin yake da ya ta'allaka a jikin mutum akwai haƙuri na jiki akwai haƙuri na zuciya akwai asabru albadani akwai annafsani albadani da annafsani kowanne daga cikinsu ya kasu gida biyu akwai asabrul ikhtiyari akwai kuma asabr al-ittirari akwai haƙuri wanda yake na tilas ne akwai haƙuri wanda yake na zaɓi ne haƙuri na tilas wanda yake da alaƙa da jikinka kamar ka yi haƙuri yayin da wani ya dake ka ko ya mare ka ka ainihin kawar da kai wannan abin da ya same ka ba kai ne ka samarwa da kanka abin ba wani ne kawai ya share ka da mari ko kawaye gari jikinka yana maka ciwo ko ba ka da lafiya to nan ko ka so dole dai ka daure akan wannan zafin da kake ji to wannan shine as-sabr al-badani al-ittirari Haƙurin da ya zama yana da alaƙa da jiki kuma na tilas wanda ba kai ka zaɓa ba in ana zafi kai hakuri da zafi musamman ba wuta ba fanka ba ruwan sanyi dole ka yi haƙuri da zafi wannan haƙurin ba kai ka sa kanka cikin mahallin da haƙurin ya zama maka haka ba, a haka tsinci kanka, ka waye gari a ƙasar da ba wuta, dole ne ka yi haƙuri da rashin AC, ka yi haƙuri da rashin fanka, ka yi haƙuri da rashin ruwan sanyi, ba da za a yi ka yi wa kanka wutan lantarki. Kaga wannan haƙurin ya zama tsirari ne, ka ki ko ka so dole ka haƙura. Haka nan akwai haƙurin da yake ikhtiyari wanda zaɓin ka ne idan baka so sa kanka cikin ba za ka sa kanka ba kamar ayyuka masu wahala kai kake ga dama ka je liburanci ko ka zama mai dako mai tsora kaya da saukewa duk wannan sa kanka ne ka ga dama kace ka canza sana'a shikenan ka huta da wannan wahalhalun saboda haka je sa kanka cikin abin da zai zama maka mai ciwo mai zafi mai wahala ka daure wannan haƙuri ne wanda yake ikhtiyari zaɓin kanka ne haƙurin da yake da alaƙa da zuciya kuma wanda yake iskiyari shi ma shi ne kamar mutum ya yi haƙuri ya bar abin da bai dace ya aikata ba abin da duk bai dace ka aikata shi ba sai ka yi haƙuri ka fasa aikata shi Ubangiji ya baka zaɓi akan wannan bai tilasta maka riko da addini ba la ikraha fi din in kai riko da addini zabin ka ne in ka riko da addini wannan zabin ka ne babu tursasawa a ciki haƙuri ka yi aiki da addini inda aka sa kai yi inda aka hana ka kai ka bari zuciya ta haƙura da wannan ka danna zuciyarka akan wannan haƙuri da ikhtiyari haƙuri ittirari wanda yake da alaka da zuciya misali ka rasa wani masoyinka wani wanda kake so Allah ya karɓi kayansa anan dole ne kai hakuri domin wani abu ne da ba ka da yadda za ka yi kuma ba kai ka jawo wa kanka ba kuma yana da alaƙa da ɓacin zuciya shi yasa aka ce haƙuri ne wanda yake da alaƙa da zuciya amma kuma istirari ne sannan ta wani ɓangare ce akwai haƙuri akan aikin ɗa'a akwai haƙuri akan barin abin da Ubangiji ya ce a bari akwai kuma haƙuri akan ƙaddara za mu ga luqmanu inda yake gaya wa ɗansa ya bunai aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min azmi umur ya kai ɗan ƙaramin ɗana ka tsayar da sallah sannan kuma ka yi umarni da kyakkyawan abu ka hana mummuna ka yi haƙuri akan duk abin da ya same ka lalle yin haka yana daga cikin al'amura masu girma masu girma ga zuciya kaga anan ya umarce shi da kashe-kashen haƙurin nan guda uku as-sabru ala ta'at wa sabru 'ala sannan kuma wa sabru 'ala al ya umarce shi da ya tsayar da sallah kaga umarni ne as-sabru ne akan at-ta'a ka tsayar da sallah ya umarce shi da ya umarni da kyakkyawan abu duk mutumin da zai yi umarni da kyakkyawan abu to farkon wanda zai shiga cikin wannan umarnin nashi shi kansa ya yi aiki da abin da ya ce mutane su yi aiki da shi sannan ya ce wanha anil munkar ka hana abin da ba bai dace ba farkon mutumin da zai yi aiki da wannan hanin ne wanda ya yi hanin shine farkon wanda ya dace ya shiga ko ya yi aiki da abin da yake faɗa kaga wannan ne as-sabru 'anil ma'siya sannan yace wasbir 'ala a asabak wannan shi kuma shine as-sabru 'ala al-qadar ko 'ala al-aqdar kai akan abin da zai same ka na kaddara abin da ubangiji zai hukunta maka saboda haka hukunce hukuncen Allah guda biyu al-hukmu shar'i da kuma shar'i addini da kuma al kauni al hukunce-hukuncen Allah guda biyu, hukuncinsa na shari'a, na addini, da kuma hukuncinsa na ƙaddara. To, ka yi haƙuri a kan hukuncin Ubangijinka, kamar yadda Allah ce wa annabinsa, fasbir li hukmi rabbika, ka yi haƙuri a kan hukuncin Ubangijinka. Hukuncin nan nasa ko dai ya zama hukunci ne kauni, ko dai ya zama hukunci ne shar'i dini. wanda shine umarni da wanda shine aiki da abinda ubangiji ya umarni da shi da barin abinda ya hana wannan shine al al shar'i al ad dini to kaga anan dole ka yi hakuri da wannan hukuncin ubangiji ya ce yi kaza yi kaza yi kaza ka yi hakuri ka yi ubangiji ya ce bar kaza bar kaza bar kaza ka yi hakuri ka bari kaga nan sabrun ne li hukmi rabbika lakinnahu hukmun shar'iyyun dini ko haka nan akwai hukuncin ubangiji wanda yake alkauni alqadari ubangiji ya hukunta maka wani abu na rayuwa ko ya hukunta rashi gare ka ko ya hukunta rashin lafiya ko rashin wani dan uwa ko rashin samun aikin gwamnati ka gama karatu amma kuma ka buga ka buga ba a samu ba to duk wannan hukunci ne na ubangiji kauni kadari to shi ma kai hakuri wasbir li hukmi rabbika daga fadar Allah da yace wasbir li hukmi rabbika ta kunshi dukkan waɗannan kashe-kashe na hakuri guda uku as-sabru ala ta'a was-sabru 'anil ma'siyah was-sabru 'ala al-qadar as-sabru 'ala ta'a shine al-hukm ad-dini was-sabru 'ala al-qadar shi kuma shine al-hukm al-qadari al-kauni saboda haka haƙuri shi kansa akwai inda yake zama wajibi akwai inda yake zama mustahabbi akwai inda yake zama haramun akwai inda yake zama makaruhi akwai kuma sanda yake zama mubah shi kansa haƙuri akwai sanda zai zama wajibi haƙurin wajibi shine haƙuri akan waɗannan abubuwa guda uku kamar yadda ibnu taymiya yace wali hadha kana sabru wajiban bi ittifaqil muslimina ala ada'i alwajibati wa tarkil mahzurati wa yadkhulu fi dhalika as-sabru ala al-masa'ibi an an yajza'a fiha kaga waɗannan sune nau'ukan haƙuri guda uku as-sabru ala at-ta'a was-sabru ala al-ma'siya was-sabru was-sabru ala al-maqdur waɗannan abubuwa guda uku haƙuri akan su wajibi ne, ka yi haƙuri ka yi aikin da Allah ya sa ka, ka yi haƙuri ka bar abin da Allah ya hana ka, ka yi haƙuri akan abin da zai same ka na kaddara wannan haƙuri ne wanda yake na wajibi as-sabru al-mandub haƙuri akan abin da yake mandubi shine kai haƙuri akan aikata abin da yake mustahabi ubangiji ya shar'anta maka wasu hukunce-hukunce amma bai wajabta maka su ba, kamar na filfilu, kamar sadaka ta tsawu'i, wannan duk abubuwa ne waɗanda suke mustahabbat ne ana son ka su in ka su akwai karin lada akwai haɓakar imani da hauhawarsa a cikin yin su to yin haƙuri wajen aikata su wannan haƙuri ne mustahabbi saboda su kansu aikata su mustahabbi ne danna zuciya ta yi wannan abin mustahabbi ne haka nan abin da yake makaruhi da aka ce bai dace a sami kana yin shi ba duk da dai ba a tsananta wajen hanin ba saboda haka shi ma barin wannan abun haƙuri da danna zuciya akan barinsa mustahabbi ne haka nan lokacin da wani ya yi maka laifi maka ta'asa ka samu ikon iko a kansa na karama don kai yi haƙuri ka yafe masa kana da haƙƙin karama gwargwadon yadda ya maka amma in ka yafe wannan haƙuri da za ka yi na kawar da kai ka danna zuciyarka ka ce ka yafe masa mustahabbi ne akwai sanda hakuri yake zama haramu mutum ya ce yayi hakuri an ta'ami wa sharabi hatta ya muta ba zai ci ba ba zai sha ba har ya mutu haka wannan hakurin haramun ne ko kuma ya samu shi cikin halin larura sai kuma ya samu mushe ko jini ko naman alkhanzir wanda aka haramta ta yadda idan bai ci ba kuma zai halaka sai ce zai yi haƙuri ya bar wannan to wannan haƙurin haramun ne domin zai kai shi ga halaka haka nan mutum ya yi haƙuri ya tunka ya ce zai yi haƙuri ya tunkari abin da zai halakar da shi gadan gadan yana ga zaki ya ce zai tinkare shi ga gadan ai ya yi haƙuri duk abin da zai halaka ka ka tunkaye shi ga dangadan ka san halaka ce wannan ba haƙuri bane wanda yake na halal haƙuri ne na haram domin ka fuskanci akwai to kamar wani makiyinka ne sai ka hango shi yayo kanka da bindiga ko da wani mummunan makami a yayin da kai kuma ba ka da komai tare da kai sai ka ce a'a bara mu yi haƙuri mu tsaya a'a sai ka fita a guje wannan babu wani abu a lokacin ka ce za ka yi haƙuri ka tsaya to ka sabawa ka sabawa Allah ka sabawa Allah saboda wannan haƙuri haramun ne haƙuri yakan zama har ila yau wato makaruhi mutum ya ce zai yi haƙuri na ba zai sa kaya masu kyau ba shi ba zai yi haƙuri ba sai ya yi kwalliya ba makaruha wannan makaruhi ne kwalliya tana daga cikin abin da ubangiji yake sha'awa ya ganta tare da bawansa inna allaha yuhibbu 'abdan idza an'ama alayhi an yara athara ni'matihi alayhi wa inna allaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi ubangiji yana son ya ga alamar ni'imar da ya yi wa bawansa a jikinsa Allah ya baka wadatar da zaka sa kaya masu kyau ubangiji yana son haka shi yasa annabi sallallahu alaihi yake sa kaya masu kyau farare masu ɗaukan ido duk ranar juma'a kwalliya yake ci ya tafi masallaci yace a sa turare a fito ana kanshi amma ka fita kana hamami wannan ka ce kana kana kai kai haƙuri kake yi daga waɗannan abubuwa wannan haƙurin makaruhi ne ba za a ce kayi haramun ba domin ba yi kwalliya ba amma kuma ka aikata makaruhi to kuma duk abin da aikata shi da barin aikata shi duk ɗaya wannan Asabro sabru alaihi mubah abin da yake mutasawi tarafai ko kai ko yi duk ɗaya ko yau ka ci kaza ko ci duk ɗaya ne ba a cewa cin kazar a yau ya fi lada ko ya fi fifito a gurin Allah a ko barinta ya fi fifito a To a wannan lokacin ka bar cin kazar mubah, ka ci kazar ma mubah. Saboda haka as-sabru 'ala wajibi wajibun wa 'ala al-wajibi haramun was-sabru 'ala harami wajibun wa 'alayhi haramun was-sabru 'ala mustahabbi mustahabbun wa 'alayhi makruh was-sabru 'ala al-mubah mubah. Kaga kun fahimci dai a dunkule abin da yake. as-sabru wajibi wajibun wa anil wajibi harama kai hakuri ka aikata abin da zama wajibi wajibi kai hakuri ka ki aikata abin da zama wajibi haramun ne wasabru anil harami haramun wasabru anil harami a kula da haruffan da ake amfani da su akwai ala akwai an duk sanda aka ce ala shine ka aikata abin in aka ce an ka bar abin asabru alal wajibi wajibun وعن الواجب حرام والصبر عن الحرام واجب وعلى الحرام حرام والصبر على المستحب مستحب وعن المستحب مكروه والصبر عن المباح مباح wani haƙuri ne ya fi haƙurin da ya zama ma tilas ko haƙurin da yake na zaɓi ne haƙurin da ya zama maka tilas haƙuri ne da ɗan adam yake tarayya da dabbobi a cikinsa an da ke ka haƙurin zafin nan da jure zafin nan ba ya da bambanci da an da ke dabba jure wannan zafin haka abin da yake haƙuri ittirari wannan abu ne da dabbobi suna tarayya da ɗan adam cikinsa ɗan adam yana samun fifiko ne akan dabba ta hanyar haƙurin da yake ikhtiyari, haƙurin da ya yi na zaɓin kansa, yana iya yi yana iya bari, aikin da ya zama wajibi ya yi haƙuri ya yi, aikin da bai zama, aikin da ya zama haramun ya yi haƙuri ya bari. Kaga wannan haƙuri ne ikhtiyari, to a lokacin sai ya zama ya fifita akan dabba. Shi yasa haƙuri kala biyu da annabi mu annabi Yusuf alaihi salam ne. haƙurin jefa shi rijiya da sayar da shi bi samanin baksin da rahima ma'duda wannan haƙuri ne ikhtiyari ko ittirari ittirari ne annabi Yusuf alaihi salam ba shi ya zaɓi a jefa shi rijiya ba ba shi ya zaɓi a kwaso shi a je a sayar da shi a matsayin yaron gida ba amma ya haƙuri ya jure wannan wannan haƙuri ne ittirari akwai haƙurinsa lokacin da matar imratul aziz matar babban mutum na masar ta nemi lalata da shi a lokacin yana da zaɓi ko ba da shi yana da zaɓi amma sai ya haƙuri ya yi haƙuri ya danna sha'awarsa ya yi haƙuri ya yadda da zaman kaso zaman kurkuku wannan haƙurin da ya ikhtiyari ne ko ittirari ikhtiyari ne kaga wannan hakurin ya fi wancan wannan hakurin ya fi wancan da wannan ne ubangiji ya ɗauka kalamarinsa. dukkan hakurin da annabawa ulul azmi suka yi hakuri ne ikhtiyari hakurin annabi Musa annabi Ibrahim annabi Musa annabi Nuh annabi Isa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama don haƙurinsu haƙuri ne ikhtiyari domin haƙuri ne a bisa isar da saƙon Allah. Ba su ainihin damu da irin abin da mutanensa suka riƙa nuna musu ba, na gallazawa da cin mutunci da cin zarafi, da ƙoƙarin halaka su. Duk sun yi haƙuri suka danna wannan, sai zan haƙuri ne ikhtiyari domin inda sun yi hushi sai su bar mutanen. su fasa isar da saƙon, kaga sun yi laifi sai su suka danne shi yasa Allah ya ce was ya ce wa annabi sa wasbir fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum ubangiji ya ce wa annabin sa yayi hakuri kamar hakurin ulul azmi saboda hakurin su hakuri ne ikhtiyari na zabi ba wanda ya zama musu tilas ba amma annabi Yunus alaihi salam kasancewar baya cikin ulul azmi sai Allah ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wasallama fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hoti iznada wa huwa makdhub saboda shi bai iya hakurin ba sai aka ce yayin hakuri aka ce manzo Allah ya hakuri da hukuncin ubangijinsa ya hakuri da abin da zai gani na ɓacin rai daga abokan gabansa daga mutanen da aka aiko shi wajen su wajen isar da saƙon eh, saƙon ubangijinsa ya haƙuri akan wannan kada ya zama ka sa'ibul hut kamar annabi Yunus yayin da ya kasa haƙuri wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi wa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin yayin da ya tafi yana mai fushi kaga bai yi haƙuri ba sai Allah ya ce wa manzon sallallahu alaihi wa sallama kada ya zama kamar shi don haka duk haƙurin da man annabawa ulul azmi suka yi haƙuri ne wanda yake ikhtiyari ne na zaɓin kansu ne ba haƙuri ne ittirari na ya zama tilas ba to haka nan atba'ur rusul to waɗanda suka bi manzanni suka rungumi ayyukan da manzanni suka zo da su wajen aiki da abin da suka zo da shi da yaɗa shi suna yin haƙuri ne akan wannan haƙurin da yake ikhtiyari ba ittirari ba to kasancewar malamai suna cewa haƙuri na wajibi yana da ta'alluki da waɗancan abubuwa guda uku wanda ibn Taymiyyah anan ya faɗa adabul wajibat wa tarkul mahzurat wa sabr ala al masa'ib sai malamai kuma suka wasa su. wanne ne yafi as-sabru anil manahi ko as-sabru ala al-ma'murat ka yi haƙuri ka bar abin da aka hana ka ko ka yi haƙuri ka aikata abin da aka umarce ka ce wanne ne ya fi wanne wasu malaman suka ce as-sabru anil manahi afdalu ka yi haƙuri ka danna zuciyarka ka bar abin da yake ubangiji ya haramta maka wannan shine afdalu shi yafi <coughs> sama da ka yi haƙuri akan aikin da aka yi umarninka da shi dukkaninsu su wajibi aiki da ɗa'a wajibi ne barin ma'asiya wajibi ne amma wane wajibi ne gaba da wanne wannan ita ce matsala din wasu suka ce as-sabru 'anil manahi afdalu min as-sabri 'ala al mamura ka yi haƙuri ka bar abin da aka hana ka shi ne ya fi ɗaukaka sama da hakuri akan abin da aka umarce ka da shi. Suka ce domin aikata abin da aka yi umarni da shi, wani abu ne mai wahala ga zuciya, mai wahala ga rai, ba kowa ne ke iya yin wannan ba illa siddiquna. Ashe kaga ya fi kenan. Sannan suka ce a cikinsa akwai haƙuri da danna zuciya akan abin da take so. babu kuma abin da ya fi wahala irin ka danne zuciyarka ta bar abin da take so. Asabru anil manahi la yaf'aluhu illa siddiqun su ne suke iya danna zuciyarsu su ta rasa ta ta bar abin da abin da abin da take so. abu ne mai wahala ba kowa ke iya yin shi ba illa siddiqu sannan kuma a ciki akwai sabawa san zuciyar saba wa san zuciya abu ne mai wahalar gaske haka nan akwai tarkul mahbubi ilan nafs abinda zuciyarka take so ka bar shi babu shakka duk lokacin da ka bar abinda zuciyarka take so wannan gudar alama ce da take nuna wanda ka bari dan shi ka fi son shi sama da abin idan ka bar abu dan abu kaza sai ka bar wani abin da kake so wannan alama ce da take nuna wancan da ka bari dan shi ka fi san shi sama da wannan abin da kake so ashe idan ka bar abu dan Allah tare da zuciyarka tana son shi alama ce da take nuna son ka ga Allah yana da tsanani ashe kaga tarkul manahi suka ce kaga afdalu ya fi fifiko domin akwai barin abin da zuciya take so take kauna take sha'awa ta kuma bar shi ne dan Allah kaga alamar kenan soyuwar Allah a zuciyarka ta fi tsanani sannan suka ce yayin da ka bar abin da aka hana ka ka danna zuciya a nan akwai jaharanta ba kankanuwa ba Jaharanta ba kankanuwa ba domin barin abin da zuciya take so wanda yawancin abubuwan nan da zuciya take so za ka ga abu ne wanda yake yawancin abubuwan nan da aka hana za ga abubuwa ne da zuciya take so. To barin su alama ce ta jarunta. Kamar yadda Imam Ahmad yake cewa alfutuwatu tarku ma tahwa lima takhsha. Alfutuwatu jarunta shine ka bar abin da zuciyarka take so saboda tsoron Allah. Suka ce to kaga wannan shine jarunta. Sannan suka ce galibi zuciya ta fi son almahbubul ajili akan almahbubul ajili ta fi son abin da yake na sha'awa abin kauna wanda za a samu da gaggawa sama da wanda za a ce sai nan gaba zuciya ta fi son wannan a ce ga motoci an kawo 2009 manya-manyan motoci 2009 a ce to ko dai ka zo yanzu ka karɓa ko kai haƙuri in 2011 ta fito a baka wane rai ta fi so 2011 ko kaga rai ta fi son abin nan da yake abin sha'awa a gurinta na yanzu yanzu sama da wanda za ko da ko wanda za a ba din ya fi girma domin saƙa zai ta saƙa a zuciyarsa irin kai to 2011 din na mutu fa to 2011 an aka fasa fa abubuwa da yawa za su ta zuwa su kai gara karɓi kayanka to mutumin da zai bar abin da yake sha'awa a nan duniya wanda ransa take so saboda abin da za aka ce za a bashi a lahira wanda yafi fi wannan babu shakka wannan shine yayi gwarzantaka yayi jarumta abu na gaggawa gashi zai samu sai Allah ce bar shi ba na so in ka bar shi akwai ranar sakamako da zan baka wanda ya fi wannan. Kaga anan ka saba wa ɗabi'ar zuciya, wa mukhalafatu qaba'i'un nufus kuma a shakku alan nafs. Ka saba wa ɗabi'ar zuciya wannan wani abu ne mai wahalar gaske. To suka ce kaga kenan tarkul manahi ka bar abubuwan da Ubangiji ya halaka ya fi fifiko sama da ka aikata abin da ya umarce ka da shi. Sannan suka ce duk abubuwan da Allah yake hana mutum akwai kuma wasu abubuwa guda hudu waɗanda su kuma suke ta ziga ka ka yi shi na farko annafs nafsinka na biyu hawan nafsi din son zuciyar zuciyar ita kadai sannan hawaha shi kansa sannan kuma shedan sannan kuma duniya waɗannan abubuwa guda hudu duk ziga ka suke yi akan kai abin nan duk wani abin da Allah zai hana to waɗannan su kuma guda hudu sun riga sun ajiye kansu aikin su shine su ziga ka kai abu yasa Allah ce wa amma man khafa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa saboda haka ga abu nan za ka iya ka same shi ga kuma masu ziga ka akan ka same shi sannan kuma abin nan mahbubun ne ilan nafsi Shi shikenan sai ka bari ka haƙura ka watsar ka yaƙi waɗannan da rundunarsu ka gallabe su ka fi ƙarfinsu ta ce babu shakka wannan aikin ya fi girma sama da ka aikata abin da aka umarce ka domin galibin abin da ake umarta ka da shi daman shi ma mahbubin ne ilan nafsi duk wata annufosul mustaqima annufosul salima lafiyayyar zuciya ta san amfanin sallah ta san amfanin azumi ta san amfanin ibada ka kul saboda haka wani abu ne da daman zuciya tana sha'awa amma wancan zuciya tana sha'awarsa sannan ga abubuwan da suke zuga ka kai kuma aka ce ka bari kuma zai yiwu ka iya yi ka ce babu shakka barin anan shine babban abun da yake fi girma don haka shine afdalu haka nan suka ce wato tarkul manahi min babi hamiyatin nufusi an mushtahayatiha wa ladzatiha ka bar abin da aka hana ka wannan wani abu ne wanda yake ubangiji ya shar'anta shi don kare zuciya daga abubuwan da suke na sha'awata, abubuwan da suke na jin daɗinta an hana ka ka kutsa kai cikin wani shinge mai daɗi cikin wata gona mai ban sha'awa mai kyale-kyale sai aka hana ka shiga abu shakka ka haƙura ka ƙi shiga wannan shi ne abin da yake da wahala ƙwarai da gaske ka ce amma shi yasa wannan yasa dukkanin almanhiyat abubuwan da aka hana aka hana su gaba ɗaya aka toshe ƙofar kusanta su amma abin da aka yi umarni da shi sai aka so aka ce ka zo da shi Iza idza haitukum an an shay'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu masafa'tu gaba ɗaya an manhiyat sai aka toshe ƙofofin su gaba ɗaya amma al ma'murat sai aka ce masafa'tum abinda za ku iya yi kaga kenan ashe al manhiyat barin su fi zuwa da al ma'murat suka ce kuma abin da zai nuna maka cewa barin almanhiyatu afdalu suka ce ku duba yawayawancin uquba ta haddi akan me aka sa su akan fi'lil akan akan tarkul manhiyat ko fi'lil ma'mur ko abin ko tarkil ma'murat akan fi'lil manhiyat ko tarkil ma'murat akan fi'lil manhiyat to wanda ya zina ga abin da za a yi masa wanda ya sata ga abin da za a yi masa wanda ya sha giya ga abin da za a yi masa al hudud sai suka kasance akan aikata abin da aka hana amma ba a sanya su akan tarkul ma'murat ba wanda yake nuna maka wancan janibi shi yafi wasu malaman suka ce a a duk wannan magana kuke magana na duk da kuke yi ba za ta je da ku ina ba ai fi'lul ma'murati afdalu min tarkil manhiyati domin shi suka ce da yana ta ilal ma'muri maqsudin li amma tarkul manhiyya min babil wasa'ili ai an ce kai abu kaza kai abu kaza domin abin shi wannan shi ake so shi yasa aka ce kai shi amma duk abin da aka ce ka bari ka bari ka bari dan ya zama wasila ce ta ka aikata wancan din ko suka ce wasila ce ta ka aikata wancan ce sanin Allah da tauhidi da bauta masa shi kadai al'amari gare shi da dogaro gare shi da tsoro gare shi wannan ba shine abin da aka halice mu saboda shi ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saboda kaga wannan ita ce gaya amma duk abubuwan da aka hana mu an hana mu ne dan kada su hana mu samu waɗancan ce giya an hana mu shan giya saboda tana hana zikirullahi wa anis salat an zikirullahi wa anis salat tana kawo husuma da gaba da kiyayya in ba dan haka ba da ba ana musha ba ashe kaga saboda haka hana mu abin da yake makasudi na bizatihi kamar zikirin Allah da sallah da azumi da sauran ayyuka na, shari'a shi yasa aka hana ta kaga waɗancan abubuwan yana nuna su tafi girma don ku fata shan giyan nan domin ku samu waɗancan abubuwa sannan suka ce duk al-ma'murat muta'alliqatun ce bi bi sifatillahi wa asma'ihi ka san Allah ka san sifofinsa ka san sunayensa ka san yadda ka bauta masa ka san da zaka samu yardarsa duk waɗannan abubuwa ma'aburatu ne kuma suna da ta'alluqi da zafin lahi. shi kuma abu yana samun ɗaukakar sane da abin da ya ta'allaka da shi duk abin aka ɗaukaka shi za ka ga ya samu ɗaukakan ne saboda ya ta'allaka da wani abu mai ɗaukaka. Babu abin da ya kai Ubangiji ɗaukaka. Don haka duk abin da yake ya shafi saninsa da bauta masa babu shakka wannan abin ya fi ɗaukaka. To al-ma'muratu kulluha muta'alliqatun bi zatillah, muta'alliqatun bi sifatihi, muta'alliqatun bi asma'ihi. Saboda haka sai suka zama al-ma'muratu afdalu fi'lul ma'murati afdalu min tarkil manhiyat. sannan suka ce al-ma'muru daruratul lil abd yani fi'lul ma'mur daruratul lil dole ne bawa ya ji ya aikata abin da yake umarni ne aka yi masa wata larura ce da take tattare da zuciyarsa kuma buƙatarsa zuwa ga wannan larura ta fi buƙatarsa zuwa ga komai domin buƙatar ɗan adam zuwa ya san Allah ya san kaɗaicin Ubangiji ya san ikhlasi wannan buƙatar ta fi ƙarfi sama da wata buƙata daban A ashe kaga kenan fi'ilul ma'amur, wanda tauhidi ya shiga sanin Allah ya shiga buƙatuwar ɗan adam zuwa ga wannan fi buƙatuwarsa zuwa ga komai domin wannan shi yake raya zuciya kuma bil qalbi la bil jismi insanu mutum da zuciyarsa yake mutum ba da gangan jikinsa ba ta fuskar gangan jiki kaɗai. ba da bambanci da dabba zai ci zai sha zai yi bacci zai zai biya sha'awarsa ta ma dabba duk tana wannan wannan abin da ya shafi gangar jiki ta wajen ruhi ta wajen zuciya gina zuciya samarwa da zuciya sanin Allah tauhidi hakuri juriya mayar da al'amari ga Allah wannan shi zai fifita shi ya bambanta shi da dabba to kuma waɗannan abubuwa duk aikata umarni shi ke haddasa su saboda kaga ashe fi'ilul ma'muri yana da girma kuma shi ne gaba suka ce tarkul manhiyat min babil hamiyya ka bar abin da aka halaka kamar rigakafi ne don kada wata cuta ta same ka saɓanin aikata abin da aka umarce ka wannan wani abinci ne na zuciya wanda mutum ba zai rayu ba sai da shi ka ce idan misali aka ce ga wannan abu idan ka ci za ka yi zazzabi ga kuma abinci idan ba ka ci za ka rasa ranka gaba ɗaya wanne ya fi ka ci mai abin da za ka ci ka yi zazzabi ko kuma a'a ka bar abin da rayuwarka gaba ɗaya za ka rasa ta in ka bar shi wanne ya fi ashe ga ashe a nan fi'lu ma taqumu bihi hayatu wanda shine fi'lul ma'amuran. suka ce aula aula wa, wa afdalu min tarki ما يمرض به البدن من ترك ما يمرض البدن بفعله ka aikata abin da yake umarni wanda shi ne rayuwarka za ta miƙe ce ya fi ka bar abin da yake yinsa zai jawo maka rashin lafiyar jiki wanda suka ce abin da kuma zai ƙara fito mana da wannan sosai duk zunubanka duk yawansu idan da mutum zai aikata zunubi min awwalihi ila akhirihi in yau ya ce ya tuba shi kenan an yafe masa menene ya jefar da wannan zunubban eh fi'ilul ma'mur fi'ilul ma'amur ka aikata wani abu guda ɗaya da aka umarce ka da shi shine tuba tuba ƙwaya ɗaya fi'ilul ma'amur ƙwaya ɗaya ya zabige duk wasu ayyuka da kai marasa kyau gaba ɗaya manhiyat ce ga ashe fi'ilul ma'amur ba ƙaramin abu ba ne. amma a kawo tarku ma'asiyatin guda tarku ma'asiya guda ɗaya wacce za ta zama maka ta ta zama maka makofin duk fi'ilul ma'murat babu ita ce dan ka bar wata ma'asiya kwaya ɗaya shikenan ta ɗauke maka sallah azumi zakka duk abubuwan da aka umarni ta ɗauke maka babu ita amma ma'amur guda ɗaya shine tuba ya ya shafe maka dukkan manhiyat kaga ashe ma'amur ba karamin abu bane suka ce ka duba annabi Adamu alaihi salam me ya fito da shi daga aljanna eh fi'lul mahzur fi'lul manhi amma da ya fito daga aljanna me Allah ya masa fajtabahu rabbu fataba alaihi fahada ya aikata manhiyu da ya tuba ubangiji sai ya zabe shi amma me yasa iblis da dundunarsa suka tsiya ta alƙiyama tashi tarkul ma'mur ko fi'lul manhi ne tarkul ma'mur an ce sai sujada ga Adamu suka ce ba za su yi ba wannan ya jawo masa tsiriyar Allah shi da zurriyarsa shi da mabiyansa har alkiyama ta tashi ce ashe kaga tarkul ma'muri ba kankanin abu bane ce inda ka cika duniya da aikata mahzurat amma kuma ka zo da imani bi adna adna mithqala zarra ubangiji ba zai kyale mutum a wuta ba adna mithqala zarra mafi kankanta kasa da mafi kankanta da da da da kwayar komayya na imani a rai gaba ɗaya zai sa Allah madaukakin suke tsame mutum daga wuta duk da ya aikata mazurat din saboda akwai imani in muka ce imani kaga babu shirka kenan in akwai shirka imani baya samuwa ce to amma da a ce mutum zai bar dukkan mahzurat amma ko ba zai zo da dukkan manhiyat ba mamurat ba wannan abin da zai zo da shi afwan suka ce da a ce mutum zai zo da duk zai bar dukkan mahzurat amma ba zai bar shirka ba sai ya mutu in ya je lahira ya shiga wuta zai fita ba zai fita ba ma'amur guda ɗaya ya dawwamar da shi a wuta sannan ma'amur guda ɗaya ya fidda shi daga wuta kaga wanda me yake nunawa aikata umarni ba kankanin ai abu bane to haka dai suka yi ta kawo hujjoji wajen sama da ashirin da wani abu wanda duk wannan wasa kwakwalwa ce ta malamai idan aka alailaici ilimin aka kwalkwale aka zakule aka rasa kuma me ya kamata a ce sai kuma a kafa wani debate da a ƙara faɗaɗa maka ƙwaƙwalwarka ka ƙara sanin girma da zurfin ilimi. Babban abin da yake samarwa da mutum haƙuri ɗin nan abubuwa guda biyu ne, kuma duk a fatun nafsi, dukkan wasu cututtuka na zuciya a fatun qalb maganin wannan cuta ana haɗa shi ne da sinadari guda biyu. Sinadari guda biyu ake haɗa su ba da maganin duk wata cuta da ta addabi mutum a zuciyarsa. sinadari na farko al'ilm sinadari na biyu al'amal idan ka haɗa wannan sinadarin da wannan sinadarin ka samu ko kowace irin cuta ce saboda in kana son ka samu haƙuri to ka samu al'ilm wal amal ka samu al'ilm ka samu sani da girman abin da za ka yi haƙuri wajen aikata shi ko girman abin da za ka yi haƙuri wajen barinsa idan umarni ne ka san menene muhimmancin umarnin nan menene amfaninsa waɗanne abubuwa na ribace-ribace zan samu ƙarƙashin yin umarnin nan wane ne mai umarnin nan menene girman mai umarnin nan ka samu wannan ilimin sannan kuma ka samu al'azima as-sadiqa ka samu anniya al alkhalisa ka samu azima azama ta zuciya ta gaskiya da ikhlasi to ka ga cewa abin bai yiwu ba duk kuma abin da aka hana ka in kana so ka hannu ka sa wa zuciyarka dangana da haƙuri to ka san muhimmancin wannan wato munin wannan abu ka bincika ka san illolin da wannan abin yake haifarwa ka yi zuzzurfan tunani illoli ba wai na kurkusa ba ma har nesa ba masu gajeren zango ba har masu dogon zango <coughs> duk ka tsaya kai ta tuno su abin nan in nayi shi zai haifar min da kaza nan gaba zai iya haifar min da kaza zai iya kaga wannan ilimin kenan kake samar wa zuciyarka sannan kuma ta bangaren aiki kuma ka samar da kyakkyawar azuma ta cewa eh ni ko abin nan na bar shi kenan to insha Allah ka hada wannan sinadarin da wannan sinadarin shikenan ka samu hakuri kuma duk abin da yake damun ka a zuciya tattaro waɗannan sinadaran guda biyu ka haɗa su shikenan ka samu maganin abu saboda kakuri wani abu ne babba shi yasa ibnu taymiya ya ambato shi a cikin ayyukan zuciya akwai asabru akwai asabru billah akwai asabru lillah akwai asabru ma'a Allah asabru billah wasabru lillah wa ma'a Allah me ma'anar asabru lillah eh kai haƙuri dan Allah domin akwai wanda zai iya asabru ala fi'lil ma'mur lakin la lillah ko akwai wanda zai sallah dan muna dan riya kaga haƙuri ne ala fi'li hadhihi salah yayi haƙuri wajen aikata sallar amma kuma la lillahi to kaga wannan bai yi asabru lillah ba asabru billah wasbir wa ma sabruka illa billah da Allah ya faɗa illa billah ne ka sani Allah Ubangiji shi ke kinsa haƙuri, ka neme shi wajensa. Ubangiji ya kinsa maka haƙuri, in Ubangiji bai so ka samu wannan haƙurin ba, ba za ka same shi ba. Da haka ka roƙi Ubangiji ya taimaka maka, saboda billa billah ne neman Ubangiji ya taimaka maka, ka yi haƙuri ta hanyar Ubangiji. Sannan asabru shi shine asabar ma'a awamirillah. ka yi haƙuri tare da duk umarnin Allah duk inda Allah ya sa ya ce yi nan sai ka yi ka yi haƙuri ka yi ya ce yi nan ka yi haƙuri ka yi ya ce yi nan ka yi haƙuri ka yi to in kai haka sai ka samu ma'iyyatillah inna Allah ma'asabirin sabirin da ya ce ma'asabirin sai ka shiga cikin wannan ma'iyya din sai ku zan tare da Allah duk inda kai ubangiji na tare da kai da taimakonsa saboda ka zan kai ma tare da umarninsa. Waɗannan haƙurce-haƙurce guda uku dole ne mutum ya zan akwai su tare da shi. bayan wannan a larabci muna da asabru muna da alistibaru muna da almusabara asabru alistibar almusabara asabru shine haƙurin lokacin da kake ƙoƙarin ka zama mai haƙuri kaga a lokacin sai ka matsa wa zuciyarka haka ne ko ba haka bane har haƙurin ya zama maka ta'ada ya zama maka ɗabi'a ya zama maka sajiya ka ji kawai ya zama maka jiki kamar yadda muke faɗa da wasu abu kaza ya zama masa jiki farkon matakinsa shine asabru bayan ya zama maka jiki shine al-istibaru wanda Allah madaukakin sarki ya ce wasu wa'amur ahlaka bis salati wastabir wastabir kaga bai ce wasbir ba wasta akwai wata da a ciki wastabir alaiha shine ta zama maka ta'ada ta zama maka jiki kawai ka rika jin yadda in ka ji ruwa za ka buɗe shi ruwa ka buɗe randa ko bridge ka sha to haka za ka rika jin sallah ma ta zama maka a ciki shine istiba al-musabara kuma ba ta al-musabara kun ga waznu mufa'ala mufa'ala tana zama daga bangare biyu wani na ja kana ja shi ne ake cewa mufa'ala kaga ya ayyuhal ladina amanu subiru wa sabiru to kada ka ce isbiru ku yi haƙuri wa sabiru ku dai ƙara haƙuri <laughs> ba haka ji ba isbiru kuma wa sabiru isbiru ku yi haƙuri a karan kanku wa sabiru ku dage wajen haƙuri tare da abokan gaban domin musabara abokin gaban ka na ja kana ja ka dage ka cije ka tirje ka kabe Shi ne musabara an gane ko sauraka lokacin da kake kadai isbiru lokacin da ka haɗu da abokin gaban ka yana ƙoƙarin ya janye ka to kanan kuma sai kai musabara tunda ya haƙura ya ƙyale ka kai kuma kakka haƙura ka ƙyale shi ka dage ya ja ka ja ya ja ka ja ya ja ka ja shi ne musabara yadda ya cije kai maka cije shi yasa aka kawo shi siga ta mufa'ala wa sabiru wa rabitu wattaqullah wattaqullah shine gaba ɗaya abin da zai iya domin wani zai iya saburu ba zai iya musabara ba haka ne wani shi kadai zai iya hakuri amma in aka sa aka ja sai take an samu saburu tare da shi amma da aka zo inda aka ja sai aka rasa musabara wani zai samu musabara amma ba zai iya murabatsa ba musabara bayan an ja an ja an ja an kyale ka to kar kuma ka bar gurin sai kuma ka ci gaba da zama a gurin ka zama kana da'ku ce musabara Ta ce murabatsa to wani zai iya sabru ba musabara wani zai iya musabara ba murabata wani kuma zai iya musabara sabru da musabara da murabata amma ba kwalla to shi yasa Allah sai ya rufe da ita wattaqullaha la'allakum tuflihuna Allah madaukakin sarki ya kinsa mana hakuri a zuciyarmu insha Allah a sati mai zuwa za mu fassara abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa shi ma dangane da wannan sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa الله الرحمن rahim wannan yace mutane na cewa aljannar mace na karkashin kafar mijinta kuma aljannar namiji tana karkashin kafar mahaifiyarsa ina neman ƙarin bayani akan haka cewa hadisi ne ko kuwa ba hadisi bane a cewa aljannar mutum tana ƙarƙashin kafar aljannar mace tana ƙarƙashin kafar mijinta wannan da yawa mutane suna faɗarsa amma akwai magana akan kasancewarsa hadisi haka nan shi ma na biyu abinda ya tabbata shine aljannatu tahta zilal siyuf wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to aljanna tana ƙarƙashin inuwoyin takubba babu shakka biyayya ga iyaye wajibi ne ga 'ya'ya akan 'ya'ya kamar yadda biyayyar mata ga mazajen su wajibi ne kuma barin wajibi na iya jawowa Allah madaukakin sarki ya sa mutum a cikin azabarsa saboda ko da da wannan hadisi a matsayin hadisi ko da babu shi wannan hukunci yana nan na wajabcin biyayya ga iyaye da kuma wajabcin biyayyar mata ga ga mazansu kuma rashin bawa iyaye haƙƙinsu ko mace ta bawa mijinta haƙƙinta haƙƙinsa wannan na iya jawowa ubangiji ya haramta mata shiga aljanna na wani ɗan lokaci har sai ubangiji ya mata horo a kan laifin da ta yi ko ya masa horo a kan laifin da ya yi saboda kaga ko akwai hadisin ko babu hadisin hukuncin biyayya wajabcin biyayya din nan ta ɗa uwarsa ko kuma mata ga mijinsa tana nan ba ta tashi ba amma jawo abin a matsayin hadisi ne da ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi da wannan lafazin shine abin kokonto wannan kuma ya ce mutane ne ke tafiya da mota sai mai express ya bige wata yarinya ta faɗo a kan bamban motarsu har jini ya zuba aka kuma kai ta asibiti ta rasu to waye zai yi azumin kafara tsakanin mai mota da mai express babu shakka wanda ya kaɗe shi zai yi kafara ba wanda aka kaɗo ta zuwa motarsa ba shi wannan ba ya da wata mubashara cikin aikin kamar mutum ne ya yi rijiya ƙofa gidansa sai wani ya zo tura wani ciki ya mutu kaga ba bai haƙa rijiyar ne zai yi abin nan ba shi in dai matukar ya yi ta a gurin da ya dace akan a inda ya dace rijiyar wani ya zo ya kama wani ya tura shi ciki da ƙarfi kaga shi ya kashe shi ko suna wasa bisa kuskure ya ingiza shi ko ya fada ba mai rijiya ne zai kafara ba wanda ya tura din haka da wanda ya tura yarinya har ta zo ta fada wa mai express daidai take daidai yake da da wanda ainihin ya ture wani ya zo da ki garin gidanka ya rasu ba a cewa kai mai garin kai za ka yi kafara ko kuma ku raba kafara ku wannan kuma ta ce a ah, ta kasance ta isa aure, amma iyayenta sun zaɓa mata miji wanda kuma mijin nan ba shi da aƙida. Haka ita ba ta son shi amma sun nace shi za ta aura. Haka tana neman a ba ta azkar waɗanda za ta yi duka yi Allah ya fitar da sa mata da mafita. Babu shakka in har abin da ta faɗa daidai ne domin wani lokaci a mace in ba ta son mutum ta iya cewa bai da aƙidan ba. da kuma da shi in har gaskiya ta faɗa in har gaskiya ta faɗa din ba da akidar kuma tana jin tsoron abin da zai kai ya komo in ta aure shi domin galibi mace idan ta auri mutum to akidar mijinta take yi kaɗan ne za ka samu mazan daban matan suna yin abu daban in mace da za a ce kaddara ga mace ala sunna ta fito da gidan sunna a yi rashin dace wal iyazu billahi wani dan shi'a ya zo ya yi taqiya ya aure ta to shi kenan in ba a yi sa'a ba sai da kyara kuma za a babbaro ta sai su ce ita tana son shi gashi ba a gidan sunna take amma saboda ta riga ta shiga gidansa ya zama mijinta ila ya lasa mata wata zuma a baki sai ga cewa kuma ana ta gwagwagwa da ita sai dai a nuna mata fin ƙarfi to galibi haka take faruwa saboda raunin raunin mace haka idan har ba shi da kyawar aƙida kaga wannan zai cutar da ita kuma zai cutar da zurriyarta domin ‘ya'yan da za ta haifa zai yi ƙoƙari sai ya ɗora su akan tafarkinsa. Kaga duk wannan cutarwa ne gare ta da kuma rayuwarta ta nan gaba. Saboda haka tilijiya a nan wani abu ne da ya zama wajibi. Saboda cutar ba ta taƙaita ba ne akan jikinta wani abu na duniya ta shafi addininta ne. A nan kuma ɗa'a ba, a yarda da ita ba, duk abin da zai cutar da addinin ka ba a yarda ka yi biyayya a nan ba. ta'a ta li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. saboda ka koda iyaye ne ubangiji cewa wa sahibu ma fi dunya ma'rufa saboda ka abinda duk ya saba wa shari'a ba a yadda kai musu biyayya a ba don haka tana da haƙƙin da zai sa ta cici ta turje ta rikice musu tana da wannan haƙƙin sannan kuma ta haɗa da tsoron Allah eh, a zuciyarta ta mayar da al'amarinta ga Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kaga tsoron Allah yana sa mutum ya samu mafita suka ce al-makhraj min kulli dhiqin wa karbin mafita daga dukkan wani kunci da bakin ciki da damuwa wani ne zai saba mai tsoron Allah mafita wanda duk zai yi haka to zai samu mafita mafitar da watakila baya tsammani zai samu ubangiji ya iya karkato da zuciyar iyayen nata su fahimci tana da gaskiya cikin abin da take faɗa ko kuma ubangiji ya raba ta da shi ya kaɗar da zuciyarsa shi ma ya ce ya fata to ubangiji na iya yin wannan saboda haka ta ci gaba da karfafa ta da ubangiji kuma ta yawaita salloli na nafilfulu musamman da daddare tana ɗaga hannu tana addu'a insha Allah ubangiji zai samu mata da mafita matukar dai ta sa tsoron Allah a zuciyarta kuma wannan abin ta yi shi ne ba wai dan kawai saboda ko ta gan shi fakiri ba shi yasa ta fake da wannan magana akida din da wani mara akida din kuma mai dan hannu da shuni zai lallabo kuma sai ta manta da magana akida eh, in ba dan haka sai ba ubangiji ya samu mata mafita wannan yace akwai maganganu da wasu masu wa'azi ke ambata a wajen wa'azin su yana so ya san ingancin maganganun to ya kawo wasu maganganu daga Nuzhatul Majalisi da kuma wani kitabul baraka ne Mu'az ibn Jabal ya ce sallar mai aure ta ta fi sallar mara aure sau arba'in Abdullahi ɗan Abbas ya ce ku yi aure domin yini ɗaya tare da aure ya fi ibadar shekara dubu. Ya ce annabi ya ce ma wasu sahabbai ya ce ma wani sahabinsa kana da mata sai ya ce a'a ba ni da koda kuyanga ya ce koda kuyanga ba ka da alhalin kana da kuɗi kana da wadata wato ya tambaye shi kana da wadata ya ce eh, yana da wadata sai ya ce to kai kana daga cikin ‘yan uwan shaidanu kuma da kai kirista ne da kana cikin ruhubaniyawa don haka mu yana daga cikin sunnan mu a yi aure shirarukum uzzabukum wa arazilu mautakum uzzabukum a shararan ku marasa auren cikin ku kuma kaskantattun ku a kaskantattun matattun ku sune zuran cikin ku to duk kare rai ne kai daga ji ka san a wani irin maganganun masu wa'azin turmi ne ba maganganun masu ilimi ba ne wani hadisan hadisin da ya yi gina annabi ƙarya ne wacce maganganun ba duk ba na sahabbai ba ne akwai da dama daga cikin manyan bayan Allah da suka mutu ba a wuri saboda wasu dalilai na ilimi ko na gwagwarmaya na jihadi ba su ba su damar sun yi aure ba ba ka cewa wannan sallar ɗaya a sallar ka ɗaya kai ta fi ibada su ta shekara dubu ibnu taymiya da muke karanta littafin sa har yau da su bai yi aure ba saboda kaga irin waɗannan hadisai kawai na wasu ne masu kokarin dai su tallata wani abin da suka yi imani da shi sai kuma wai a cikin wani kitabul baraka annabi ya ce man tarakan nikaha makhafatal iyal wanda ya bar aure dan jin tsoron iyali to ba ba shi ba mu kuma Allah zai wakilta mata mala'iku guda biyu suna rubutawa a tsakankanin idanunsa mabiya a sanat man yi a sanat Allahu wani abun ma dai gashi nan kai kanka kame rubuta mai rubutun ma ban san mai rubuta ba amma dai duk wannan karerai ne kuma ya kamata masu wa'azi musamman namu na sunna su tace abubuwan da za su faɗa ko da kuwa sahabi ne aka jingina masa sannan su sallata tafai ingantattu wanda su ne galibi ake dogaro da su wajen ɗaukan maganganu kada su kwaso wani abin da suka san cewa zai jefa tsoro a zuciyar masu sauraro ko da ba gaskiya ba ne dan da zarar mutane suka gane cewa maganganun fa da kake faɗa ɗin nan ba gaskiya kake faɗa ba to ran da ka na gaskiya ma sai daina tsorata su kaga ka zubar da duk mutunci mutuncin ilimin ka saboda haka sai a yi hattara a tsaya a tace maganganu kafin a faɗe su kuma a tsaya a dogara a kan littattafai waɗanda suke masu asali masu tushe na malamai fitattu waɗanda an san su ta fuskar ilimi duniya da ta amince musu Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in